ومن اكتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a safiya ta asabar ɗaya kenan ko ga watan rabi'in al'awwal na shekara ta da 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine ne 12 ga watan 12 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 14 a karatun da muke na littafin kashfa shubuhat ani tauhidi da kuma sharhinsa da malam salih ali sheikh yamana wanda asalin littafin mun sani na malam muhammad bin abdullahi ne ko makon a darasinmu da ya gabata na ƙarshe mun yi magana akan wani abu na aƙidar malamin daga bakinsa muka karanta wasu wurare da kuma muka bayani akan shubuhohi da suke ko da waɗanda suke makiyan wannan da'awa tasa suke yadawa a kansa to mun dai gama duk abin da ya shafi waɗannan irin muƙaddimar muƙaddimar abin da za mu tashi yau insha Allah shine a kansa farkon littafi ɗin asalin gundari littafin kashfu shubuhat za mu fara shi ne a yau ina son mu samu da tsarin karatun ya zama wani ya karanta mana gundarin shi kashfu shubuhati sai ni kuma karanta sharhin na shi malam salih ali sheikh ko malam bismillah zai yi to ya zama bisifa da'ima insha Allah mustamirra ya nassin kashfu shubuhat hmm. bismillah نعم رحمه الله هو الله سبحانه وتعالى نعم. الذي الله نعم. الله الله ويواع ويغوث ويعوق ونصر وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قصر سور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويحجون ويحجون نعم wasa'ita والثابت بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكه وعيسى ابن مريم واناس غير غيرهم من الصالحين. نعم. بارك الله فيك ونفع الله بك. kamar da muka ji wannan ku yi haƙuri haka ba laifi wannan tsari su malamanmu su ma haka sukan yi irin wannan samu wani ya ja baki wani abin nan kawai dai dan rashin eh, gudun bata lokaci ne lokaci mukan yi gaba ɗaya ba matsala ba ne duk kuma tsari ne na tarbiyyar karatu har yanzu allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya sa mana albarka duk abin da mu karanta a farkon littafin malam muhammad bin abdulwahab eh, abin da ya fara da shi kamar da ya saba uslubin nan nasa na tausayin wanda yake karanta littafinsa yake cewa bismillahir rahmanir rahim zan karanta idan fassara muku iya bakin sai kuma mu tafi wancan abin nan sharhin malam yace i'lam rahimakallah ka sani kai mai karatu rahimakallah Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama annat tauhidi cewa shi tauhidi huwa ifradullahi subhanahu bil ibadati abinda ake nufi da tauhidi shine kadaita Allah da bauta wa huwa dinur rusuli kuma shi shine addinin manzanni manzanni baki daya addinin su shine at-tauhid allazi arsalahumullahu bihi wannan addinin wanda Allah ya aiko su da shi ila ibadihi zuwa bayinsa fa'awwaluhum su manzannin nan na farkonsu wanda ake ce wa manzo ba annabi ba shine nuhun alaihi salam shine annabi nuhu in ana zancen manzo zai zo yi mana bayanin wannan ba sai mun daɗe a nan ba ya ce arsalahu allahu ila qaumihi allah ya aiko shi ne zuwa ga mutanensa lamma ghalau fi salihin yayin da su mutanen suka yi shishigi suka wuce iyaka fi sha'ani salihin ake nufi ma'ana dangane da salihan bayi mutanen kirki ga su da waddan da suwa'an da ya da ya da nasara waɗannan sunayen mutanen kirki ne ba sunan gumaka ba ne asali sunan mutanen kirki ne da suka mutu za mu zo mu ji me ya faru shaidan ya sa mutane suka yi wato mutum mutuminsu ko surorinsu haka aka zo aka ajiye a inda suke karantar da mutane wai dan a rika tunawa da su daga baya sai shaidan yau mutanen wahayi a sai suka fara bauta musu za mu zo shi ma wannan mai bayani sosai yace wa akhirur rusuli manzo na ƙarshe daga cikin manzannin Allah shine Muhammadu sallallahu alaihi Shi shine annabi Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa alladhi kassara shine wanda ya karairaya ya rugurguza suwara hotunan haula salihin wato mutum mutumin waɗannan salihan wani zai tambaya zamanin annabi nuhu waɗannan gumaka ya aka kuma suka zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ku yi hakuri za mu zo mu ji a ah, sai sai arsalahu Allah shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne ila qaumin zuwa wasu mutane ku kula da nan wurin daga nan za a fara darasin sosai yace Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ila ƙaumin zuwa wasu mutane waɗannan mutanen ya ta'abbaduna suna yin bauta ba haka kawai aka same su ba su san mahalicinsu ba ba su san kuma bauta ba a mutane ne suna bauta wa na suna ma yin haji ko mutanen da annabi sallallahu alaihi ya zo ya same su suwaye larabawan jahiliya waɗannan waɗanda dai aka haife shi a cikin su Allah maɗauki kuma ya zaɓe shi ya fifita shi akan duniya baki ɗaya ya mai da shi annabi manzo ya aiko shi to waɗannan mutanen ba haka kawai suke kaman itatuwa ba a'a mutane ne da suke bauta suna ganin suna bautawa Allah suna ma yin haji wa ya tasaddaquna har suna sadaka wa yadhkuruna Allah kathiran ku ji fa har ma suna zikiri suna ambatan Allah sosai ba kaɗan ba ma suna ambatan Allah walakinnahum sai dai cewa su ya yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita suna sanya wasu daga cikin abubuwan halitta ko mutum ko dutse ko makamancin waɗannan abubuwa wasa'ita su sanya su su zama musu shamaki wato matsakaita waɗanda su ne za su zama wato tsakaninsu humo baina bainallahi tsakaninsu da Allah wannan shine matsalar daga nan ta fara tasowa ba wai ba su san Allah ba ne ba wai ba sa bautawa Allah ba suna bautawa Allah kuma sun san Allah ne mahaliccinsu ya kuluna suna cewa ma'ana aƙidar su ita ce ko kuma in an tambaye su me yasa kuke wannan sai su ce nuridu minhum taqarruba ila Allah mu muna son kusanci ne zuwa ga Allah ta hanyar su shine muna son minhum daga gare su suwa waɗannan wasa'id din abin da yasa muke bauta musu muna son su kusanta mu ne zuwa ga Allah ai su bayi ne na Allah mutanen kirki ne salihai ne waliyai ne sun fi mu tsarki a gun Allah ba za mu iya zagun Allah mu da shi ba a'a sai mu bi ta hanyar su wannan shine asalin abin da yasa suka bata isi wa nuridu shafa'atahum indahu muna san mu samu su ne a wurin sa, a wurin wurin Allah su cece mu saboda matsayinsu su waye irin waɗannan makhluqat din yace mithlal mala'ikati kaman mala'iku wa Isa ibn Maryama da kuma Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam wa unasin ghairihim da ma wasu mutanen waɗanda ba wannan ba ba annabi isa ba ba kuma mala'iku ba minas salihin daga cikin salihan bai in fahimci abu wannan shine za mu tsaya a nan iya abin da malamin ya ambata sai kuma mu karanta sharhin da malam salih ali sheikh ya yi mana akan wannan insha Allah malam salih ali sheikh ya ce bismillahir rahmanir الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يسي بسم الله الرحمن الرحيم يبو يتبتا قوان دا يأيكو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى دا شريا ودين الحق دا كما الدين نقسكيا بعدن كومي با إلا ليظهره دن يلنجا يد شي يبيبي تاشي يدوكو كاشي على الدين كله أكن دك الدين نان الدين نان ينا نفهم أكن أديان Eh, alifun da lam na ciki na jinsi ne ma'ana jinsin adiyan baki ɗayansu domin addinin musulunci allah ya rinjiyar da shi a kansu wa kafa billahi shahida allah ku ya isa mai shaida akan yin haka wa sallallahu wa sallama tsira ko in ce kamar da wannan da fassara bahaushe shi a ce tsira da amincin allah ko mm, wannan kuma ita ce kyakkyawar fassara ta sallallahu alaihi wasallama ba sallallahu asalin salati shine kace salati eh salatin allah wa sallam da kuma amincinsa da albarkarsa shine wa baraka da albarkarsa duk su tabbata ala nabiyina akan annabi mu muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi da kuma jama'ar gidansa da asalin gidansa ko mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman mazida da kuma ƙarin aminci aminci mai wato tarin yawa kuma ƙari akan abin da aka ambata amma ba'adu bayan haka malam salih ali shaki ke ce fa hadha shuru'un minna wannan farawa ne daga gare mu fi sharhi hadhihi risalati al-azima wajen sharhin wannan risala ko wani littafi mai girma kashfu shubuhati wanda yake da wannan suna kashfu shubuhat lil imam al-muslihi na wannan imami shugaba babban malami mai kawo gyara al-mujaddidi mai tajdidi wato wanda yake sake rayarwa mutane addinin su bayan wato lalacewar wasu abubuwa na karantar wasu a hannun mutane wane ne wannan bawan Allah Sheikh islam Muhammad ibn Abdul wahab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah wa ajzala lahu al-mathubata Allah ya ji kansa kuma Allah ya yawaita masa sakamako wa nasta'inu Allah kuma Allah muke neman taimako wa taqaddasat asma wato azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu haka abin yake eh, wanda sunayensa suka tsarkaka wa nas'aluhu kuma muna roƙonsa bi asma'ihil husna da sunayensa mafi kyawu wasu sifatihil ula da kuma siffofinsa mafi ɗaukaka an yi alimana Allah ya ilmantar da mu min ha daga ita wannan risala ɗin? muna roƙon Allah Allah ya ilmantar da mu daga wannan risala daga wannan littafi ɗin? ya ilmantar da mu ilman nafi'an ilimi mai amfani wa an yaqiyana kuma Allah ya tsare mu fi fahimina a cikin fahimtar mu allah ya tsare mu daga azzalala wato santsi da kaucewa da kuma wato dai kaucewa hanya wal khatala da kuma dai karkata shine al khatal mutum ya karkace musamman wajen fahimta eh, shi yasa mutumin da yake ya fara tabuwa <clears throat> mutumin da kamar da bahaushe ke cewa notunan kansa sun fara kwancewa ko ana ce masa akhtal <clears throat> mutumin da ya samu khatal Katsali shine mutumin da ya samu rikicewa ya burkice ya rasa inda ya dosa saboda wato rashin sanin shirya da kuma bata wa an to muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan wa an a afhamana Allah kuma ya sanya fahimtar mu sa'ibatan wadda tana kan daidai shine sa'iba daga sawab wa qulubana Allah ya sanya zukatan mu kuma su zama zata basiratin wadda suke da basira Allah ya ƙara mana basira yace hadhihi risalatu wannan littafi summiyat an sa masa suna kashfa shubuhati sunansa kenan kashfa shubuhat wa qad dhakara ta'ifatun min al-ulama'i a wasu daga cikin malamai minhum ibnu ghannam daga cikin su akwai malam ibnu ghannam mashhuri ne da rubutun wato littafin ko ya rubuta wani littafi sunansa tarihu najd yana nan akwai bugu mai guda ɗaya akwai kuma mai guda biyu littafi ne mai muhimmanci duk mutumin da ke san ya san tarihin rayuwar malam muhammad bin wahab da muka yi magana ina akai da duk irin gwagwarmayar da ya sha da ina ya tashi ina ya karatu suwaye malamansa me aka yi da shi mutane suka yi ta tuhumarsa yaya ya ta rubuce rubucensa yaya da awarsa haƙurin da ya da yaƙe-yaƙe ma da suka faru duk a cikin waɗannan abubuwa duk za ka samu a wani littafi na malam ibnu gannam sunansa tarihu najdin yace annahu arsalaha cewa wannan littafi din ko ita wannan risala arsalaha linnasi fil qura ya rubuta ta ne asali ya aika wa mutane a garuruwa da ƙauyuka li'ajili an yakshifa domin ya yaye ya kwaranye ba'd shubahi wasu daga cikin shubuhohi allaci shabbaha biha ala tauhidi a'da'u da'watil imami rahimahullah a wasu daga cikin shubuhohin da makiya da awar malam muhammad bin abdulwahab shabbaha suka yi likitar biha da irin wannan shubuhohin ala tauhidi akan tauhidi ma'ana wanda suka yi amfani da su wajen rikita fahimtar mutane akan tauhidi fahiya don haka ita wannan risala ku ji sosai ku fahimta musannafatun li ahli tauhidi an rubuta ta ne dama domin su mutanen tauhidi kun fahimci wannan zancen yau ba an rubuta ta ne dama asali don wanda ba su fahimta din ba a'a wanda suka fahimta ne yadda za su kare shubuhohin da ake kawo akan maganganun da malamin yake cewa tunda kun ji ai mun karanta abin da mutane suke faɗi a kansa wanda ba sa son da'awar suna cewa ya yi kaza ya kafurta musulmi ya yi amfani da ayoyin da aka yi magana a kan kafirai ya ɗora su a kan musulmi ko to wannan littafin an rubuta shi ne domin ka kai da ka fahimci yadda abin yake ka ƙara fahimtarsa kuma ka san yadda za ka wa abin kariya shi ne rubuta ya aika waɗannan kowane risala zuwa ga mutanen ƙauye alladina nushirat fihim ba'adu shubahi waɗanda aka yada wasu daga cikin waɗannan irin shubuhohi a nashara tilka shubaha waɗanda suka yada wannan shubuhohi su ne ba'adul ulama'i wasu daga cikin malamai alladina warithu ulumal mushrikin waɗanda suka gaji ilmomi irin na mushrikai kafa hujja su irin ta mushrikai ko da irin na da can yadda suke yi to haka waɗannan ɗin suka zo suna yi don su kare domin duk mutumin da sha'awarsa ne ya ba da kariya ga abauta wani Allah ai ku kaga ina ya samu iliminsa ba dai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai yi mutumin da ya haska ku da alkur'ani ya haska ku da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ganshi yana ba da kariya abauta wani wanda ba Allah ba duk abin da aka ce masa ga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji yana jin haushi ai akwai matsala ko ba ka bane ya kamata a ce duk masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga an ce wannan shine na annabi a ganshi a sahun gaba amma sai ka in an ce a zo a bautawa Allah shi kadai a aje ishi, a aje wani wanda ba ishi ba a aje mutum a aje ko da wali ne kar a bauta masa a bautawa Allah shi kadai ai bai kamata mutum ya ji haushin wannan ba ya kamata ce gaskiya fa Allah ya fi kowa haƙƙi a kanmu don haka dole ne mu zama bauta Allah to amma sai dai ya ɓace sai mutum kuma har yanzu ya ƙirƙiro salati ko ya ƙirƙiro wani zikiri sai a ce masa ga na manzan Allah sallallahu sai ransa ya ɓace haka wannan abun akwai matsala fa a yadda tunani zai zama haka a ce ka bar wannan da Allah kai haƙuri da kai da kanka ka faɗa cewa wannan salatin wani ne daban wai aka yi masa wahayinsa ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama in kai wuyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama me kamata dan Allah kai sai ka bar wannan na wannan sai ka zo ka kama na manzan Allah sallallahu alaihi tunda manzan Allah bai gaya mana wannan wanin ba duk duniya ba wanda ya sai kawo magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce akwai wani mutumi zai zo muku da wani salatin da ya fi alkur'ani in ya zo ku karba duk mai wannan zancen wallahi tallahi ƙarya ke annabi dai bai faɗi wannan zancen ba don haka idan kana son annabi sallallahu alaihi wasallam me ya kamata kai sai ka aje na wancan sai ka zo ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kan ranka ya baci me ya kawo baci ne me ya kawo damuwa ka komar da kanka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba a haifi shi wannan ba haka ne ko ba haka ba idan kai haka ka san kana da addini original addinin ka ya samu asali daga alkur'ani da kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu hakuri ya ba mu fahimta to sai shi warithu ulumul mushrikin wa habbazu shirka sun so shirka shine habbazu eh sun yi sha'awar shirka suna son ta tafi suna son su ganta a bayan ƙasa suna son su ga ana yin ta a shirka billah wato shirka da Allah wa ayyaduhu sun karfafe ta wa da'awun nasa ilaihi sun kira mutane ma a zo a bautawa wani wanda ba Allah ba kaga mutum yana kumfar baki duk wanda ya ce in an je kabarin wani malami an roƙe shi an yi shirka to ya kafarta musulmi ai tawassuli ake yi kaga ya kamata mutum in aka ce akwai rikici akan abu asali me ya kamata mutum yi ai sai ya bar shi ko ba haka bane innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun malam ya kawo mana wani hadisi amma ba da wannan munasabar ba in aka ce akwai rikici akan abu wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza bai kamata kai fada ma a kan yaushe ya kai matsayin kai fada akan sai ka ce a ah, to gaskiya bari mu koma asali mu aje wannan zancen mu aje wannan abin da yake akwai ballantana wannan maganar ma babu wata shubuha a ciki yawo maganar abautawa wani wanda ba Allah ba to duk mutumin da yake mai hankali ya sani cewa bai cancanci ka je ka tsaya akan kabarin wani shehi wani malami ya wani kai mun kaza ya wani kai mun kaza kuma ka roƙe shi abin da ba mai iya maka sai Allah ba kai kowane irin abu ma ba za ka roƙe shi ba saboda ya riga ya mutu mai rai ake roƙa abin da zai iya amma wanda ya mutu to komai ma ba za a iya roƙasa ba domin shi babu abin da zai iya rahamar Allah yake so ka roƙan masa rahamar Allah Allah ka ji kansa Allah ya masa rahama Allah san shi aljanna wannan shine abin da zaka yi masa amma shi ka ce ya yi maka ba zai iya ba Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu to sai yake cewa wa ayyaduhu wa da'u nasa ilayhi suka kira mutane zuwa gare shi wa dafa'u anhu kuma haddifa'i suke rubuce-rubuce za a rubuta akan sai an kare an bautawa shehu sai an kare sai an bautawa wani sai an bautawa wani. sannan sai ah, ya ce na billahi mina balal muna roƙon Allah ya tsare mu daga bata Allah ya tsare mu daga bata to sai malami ya magana akan ismu hadhihi risala kashfu shubuhat sunan wannan littafi din mun yi magana a baya ko amma na bar na bar wannan maganar saboda na ga ya ambace ta anan za mu zo kanta yau abinda muka magana cewa dai sunan littafin sannan wasu daga cikin malamai sun faɗi wasu sunayen to nan malamin zai tattauna wannan zancen kuma zai magana akan me ake nufi da kashfu din da ashubuhat yace wal kashfu abinda ake nufi da kashfu huwa hasru shay'i ani shay'i kwaranye abu da yaye abu da bankade abu da gusar da abu daga wani abu idan wani abu ya lullube wani abu ya yi masa riga ba a buƙatar rigan na me za a yi sai a ɗaye ta ko sai a yaye ta sai a bankaɗe ta sai a kawar da ita sai a gusa sai a yaɗe ta duk yana cikin dai abin ake faɗa ko to duk yana cikin ma'anar wato kashfu huwa hasru shay'i an shay'i yace kamar da ake cewa kashfur ra'si ko kashfur in mutum ya zo kansa ba hula ana cewa ya zo hasirar ra'asi ko ma'ana makshufar ra'asi kansa a yaye a bankaɗe babu hula shi ne ma'anan kashfin ra'asi ma'ana kashfin ra'asi shine hasruhu hmm. hasara ma alaihi hatta zahara an yaɗe ko an yaye abin da yake kansa har sai da ya bayyana ya ce wa kashfal ba'as an yaye mutum damuwa da baƙin ciki shi ma ana faɗin wannan ma'ana idza kashafal ba'asa idza azalahu idan mutum ya gusar da wani abu ya kau da shi ya kau da baƙin ciki daga wani ana cewa ya kawar masa a ce masa kashafa albas sai ce wa hadhihi almaddatu fil qur'ani kathiratu wannan madda ma'ana wannan kalma din da take asalinta daga kafun da shinun da fa'un akwai ta da yawa a cikin alqur'ani an faɗe ta Allah maɗauki yana cewa falam ma kashafna anhumur rijza yayin da muka yaye musu al'azab shine ar-rijz nan ana nufin azaba wasu malamai suna cewa at-ta'un ba'un nan da Allah maɗauki ya jarrabi banu Isra'ila wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin wannan din to su ake nufi yayin da muka yaye musu waɗannan azaba ko wannan nau'i nau'i na wato bala'o'i kama qala jalla wa ala kamar da Allah madauki faɗa fil ayatil ukhra to kun ganin sai ce falamma kashafna yayin da muka yaye musu ma'ana muka ɗauke musu muka kwaranye musu sannan Allah maɗauki a wata aya yana cewa wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne wanda yake yaye asu'a mummunan abu wa ja'alukum kuma ya sanya ku khulafa'a shugabanni mamaya waɗanda za su maye waɗanda suka gabata kun ga wannan shi ma wa shifu su'a ya yaye ya ɗauke ya gusar da mummunan abu nan da yana fassara mana kalmar kashfun ne yadda ta zo a qur'ani sannan kuma a wata ayar Allah mu na cewa laisa laha min dunillahi kashifa banda Allah wannan azaba ba ta da mai yayewa to sai ce wani hau dalika da makamancin waɗannan ayoyi falkashfu a dunkule dai abinda ake nufi da kashfu bi ma'ana al'izalatu bi ma'ana al'izalati abinda ake nufi shine izala wato gusarwa a gusar da abu a kawar da shi a ɗauke shi wannan a larabci kenan wa shubuhatu lafazin shubuhat kuma jam'un shubuha ne mufradinsa shine shubuha jam'i ai mun san jam'i da mufradi mufradi guda daya yau shine singular to shine shubuha da yawa kuma sai a ce me ashubuhati to abinda aka yi amfani shi sunan littafin shine kashfu ashubuhati me kenan za a fasara yayewa shubuhohi to me shubuhohi sai ce wahiya almas'alatu allati ju'ilat shabahan bil haqqi ita ce mas'alar da aka sanya ta ta yi kama da gaskiya ta yi kama da gaskiya ta rikitar ta yadda za a ɗauka ita ma gaskiya ce shine ma'anar wannan li'annal haƙa domin ko ita gaskiya alaihi dalilun akwai dalili a kanta bayyinun ne, wadihun ƙuruƙuru wa shubuhatu ita kuma shubuha summiyat shubhatan an sa mata suna shubuha ne li'annaha mas'alatun domin ko ita mas'ala ce min masailil ilmi daga cikin mas'aloli na ilimi aurada alaiha ashabuha ba'dal adillati wanda masu ita suka bijiro mata suka zo mata da wasu dalilai kun gane nan can ita shubuha an kira ta shubuha ne saboda me masu shubuhar da suka zo ba haka kawai suka sako ta ba sai da suka yi kokarin su samu mata dalili zaka ga duk wanda zai kawo shubuha ai zai kokari ya kawo mata dalili sai ah, to ba gashi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kaza da kaza an tare shi da kida ba to shikenan ya kamata a kida a masallaci me kida kenan abin da ce kaga wannan shubuha ce ba wata rana an yi kaza to irin wannan abubuwan da za a kawo ko da wani dalilin yana da asali ko kuma ka samu dalilin ba shi da asali to irin wannan a zo a ɗora shi don ya taimaka wa abin da ba gaskiya ba shi ake ce ma shubuha ita gaskiya tana da dalilinta tana da hujjata kuru-kuru daga alkur'ani za ka je ka samu gashi daga hadisai za ka samu gashi amma ita shubuha dama an lelayo ta ne an yi yawo don ta zo ta yi amfanin ta taimaka wa ƙarya sai da aka kafa karyar sai aka tafi yawo ana neman abin da zai taimaka wa karyar shi yasa sai ka ga wato kama kama ne mafi yawanta kuma zai likitar da jahili to shi yasa kuma aka kira wannan abin da suna shubuha sai ce li'annaha mas'alatu min masailil ilmi awrada alaiha ashabuha ba'd al-adillati allati yadhunnunaha ilman wadda suke zaton cewa ilimi ne hmm, ilimi kuna yana nufin yaqini yau ba yaqini bace kuwa fashubhatu ibaratun an tashbihil batil bil haqqi don haka a dunkule in an ce shubuha ibara ce ma'ana kama ana fassara ta da ma'anarta ita ce shine tashbihul batil bil haqqi a kamanta ƙarya a bata siffofi irin na gaskiya kun gani yanzu dai ka iya cewa a ɗauki ƙarya a yi mata ado a lullube ta da wasu abubuwa da zai sa ta yi kama da gaskiya to an mata shubuwa to aikin malami kuma shine me ya zo wannan abin da aka lullube ta da ita karya da shi sai ya yaɗe shi sai ya kawar da shi sai ce kun ga jama'a ga yadda asalin abu yake to wannan shine abin da ake nufi da kashfu shubuhati mm. to sai yake cewa fa idza shubbiha al batilu bil haqqi min jihati anna al lahu dalilu wa lahu burhanun sarat hadhihi al mas'alatu idza urida biha al haqqu shubhatan musaki karanta mun gane wannan hatu ibara an tashbihil batil bil haqi kun gane nan sai gaba sai ce fa idza shubbiha al in aka kamanta ƙarya bil da gaskiya aka ce ga kaza ya yi kama da kaza dalilin kuma shine kaza ai an shine ma'anan an kwatanta ƙarya an ce tana da siffofi irin na gaskiya ko min jihati ta ɓangaren annal batila cewa wai ita ma ƙaryar lahu dalilun tana da hujja wa lahu burhanun akwai dai dalili babba ko hujja kuru-kuru a kanta sarat hadhihi mas'alatu to wannan mas'ala din Idan urida bil uri bihal haqqu ita wannan mas'alar da aka ɗauko ƙaryar aka bata dalilai ka ɗauki ƙarya ba kai ba kai wani ya ɗauki ƙarya ya bata hujjoji ya mata ado ko to yin wannan abin in aka ɗauko aka yi mu'arada da shi shine mana idza da biha haƙo in aka yi mu'arada mu'arada shine ai opposing din gaskiya da wannan abin da aka lullubo shi aka ƙudunduno shi aka zo da shi aka ce shi ma shi ma gaskiya ne kun fahimci wannan to a lokacin da aka yi wannan to sarat shubuhatan to a lokacin ta zama abin da ake kira shubuha yana da ƙarin bayani ne duk mu ƙara gane me ake nufi insha Allah kuma ana fahimta a lullube gaskiya ƙarya a yi mata ado a zo a ce to kun ga wannan ita ma gaskiya ce to lokacin da aka yi wannan wannan matsalar ta zama shubuha insha Allah an gane to sai ce sarat idza urida biha alhaq shubhatan wa shubhatu wal mushabbahatu da shubuha da abin da aka ce masa mushabba akwai shubuha shine ainihin abin mushabba abin da aka shabbaha aka kamanta yawwa ana kiranta shubuha ana kiranta mushabbaha ko mushtabihat kamar da zai kawo mana a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai abin da ake nufi da su yace hiyal masailul mu'dilatu sune masaloli masu wahalar lamari shine mu'dila in an ce abu abu an bashi siffa ta wannan mu'dil ana nufin abu da yake da wata cuta da aka rasa yadda za a yi da ita mun fahimci abin yauwa abinda mai gajiyarwa awil mushkila ko kuma mai rikitarwa allati taltabisu alan nasi wanda yake rikicewa akan mutane in an ce iltibasi dama shine abu ya cakuɗe ko ka rasa yadda za ka yi da shi wannan na tana karatun mai risala a mai ahalari ne ko eh, da yake maganar najasa ko ba idan tabasat ko ya ba kuke cewa idan ta zama ko eh. to idan tabasat ba fantsama ba ce iltabasa ba ma'anarsa fantsama ba iltabasa ma'anarsa rikicewa idan najasa ta tsayarat misali mutum ya je fitsari sai bai samu wurin taushi bai sai samu tsandauri da ya bugi ko dutse ne ko wani tsangaro mai karfi ko na abu sai tartsatsinsa sai dawo jikin mutum sai ya zama baka iya tantance inda ya taba ba ya rikice maka to shi ne ma nan idan tabasat sai je mai gusila thaubu kulluhu ko to sai a wanke tufa baki ɗaya saboda baka san inda abin yake ba saboda mai ka shiga halin rikici baka san ina ne mai kyau ba a tufa ka baka san ina ne inda najasa ta taba ba amma ba fantsama ake nufi ba e, fassara ce ta siyaki ita wannan idan tabasat din ma'ana e, siyakin aka bi sai aka fahimci kamar tartsatsin ake nufi idan ya dawo jikin mutum mm, nan ana zancen rikicin ne ka kasa gane ina najasar ina ne ba najasa ba shi ake nufi fa idal tabasat to mu kyale wannan ai ce menene allati taltabisu wadda za ta rikice alan nasi akan mutane kama ja'a fi alfazi hadithin nu'man ibn bashirin kamar da yazo a cikin hadithin an-nu'man ibn bashirin al-mashhur sanannen nan ma'ana sanannan hadithin nan qala inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al halalu bayyinun mun san ya zo da wannan lafazin innal halala bayyinun akwai kuma al halalu bayyinun shi ma kawai haka al halalu bayyin ko al halala bayyinun wal harama bayyinun ya cire innan bai kawo ta ba anan tunda yayi wannan nasaba din halal dai a bayyana take haram ma a bayyana take wa bainahuma amma a tsakaninsu umurun akwai wasu al'amura mushabbahatun ana karantawa haka akwai kuma mushtabi mushtabihatun ko oh, yawwa shi ce mushabba mushabbahatun au hatun duk kowanne akwai riwaya ingantacciya zo akan haka dole ka faɗa ba matsala ne ma'anarsu shine akwai wasu abubuwa su ba halal ba ƙuruƙuru su ba haram ba ƙuruƙuru. an lullube wani abu ya rikitar kun kasa ganewa a nan za a sa su ko a nan me ya jawo wani sababi ne ya jawo aka kasa ilhaƙin su imma bi hada wa imma bi hada me wannan abin da ya jawo shi ake ce mashubuhar da ta lullube su ta rikitar da su hmm. to shi summiyat mushabbahatan an kira su mushabbaha shine abin da aka kamanta shi da wani wa mushtabiha ko abin da ya kama da wani dan an ce ishtabaha ishi wannan fi'ili ne lazimi ishtabaha ma'anarsa mutum ya rikice ko wani abu ya rikice ya yi kama da wani abu in an ce mushabba kuma shine abin da aka rikitar din da sai kun gane kalmomi idan aka yi aiki akan abu aka rikitar da shi me za a ce abin da aka rikitar to shine shabba. in kuma abu aka zo duba shi sai aka kalle sai aka ga ya rikice ba a gane shi ba ba a faɗi waye rikitar ɗin ba ba wannan ne ya dame ba so ake je a ce wannan abun ba ƙuru-ƙuru yake ba to sai a ce wannan abun mushtabih ne kun fahimci bambanci yau wannan fi'ili ne lazimi wancan kuma fi'ili ne muta'addi duk da ba a faɗi maf'ulinsa ba mushabba ma'ana ala sigati ko ala bina'i mallam lamman lam yusamma fa'iluhu ko ma lam yusamma fa'iluhu to sai ce summiyat mushabbahatan wa mushtabihatan li'anna al-amra fiha yashtabihu ala an-nadhiri fihi an kira shi da wannan sunan ne saboda lamarin a rikice yake akan mai dubawa mai bincike a ciki duk mutumin da ya zo bincike yana dubawa yana kallo to zai rikice masa abin ba zai zama kuru-kuru ba kamar da gaskiya take ya ce wa haka za a shubuhatu inda kun gane wannan maganganun duk da yi so yake duk ya fito maka da mai ake nufi da shubuha sai ce to haka dama ita shubuha take ta addini yulki shaitanu shaitan ne zai je hota au yulqiha a'wanuhu ko kuma mataimakan shaidan hmm. jagororin da suke jan mutane akan hanyar shaidan su ne suke zuwa da shubuha au ta'ti cifin dhihni ko dai shaidan ya zo da ita ko mataimakan shaidan su zo da ita ko kuma ta zo maka a tunani kawai fa yashtabihu ma'aha hal haqqu wa yashtabihu al-batilu ma'aha bil haqqi sai zama gaskiya ta rikice saboda ita kuma sannan ƙarya ta yi kama sakamakon haɗota da wannan abu sai ta kama bil haƙƙi da gaskiya a kun gane larabcin nan yawwa ma'ana yashtabihu ma'a hal haqqu in ta haɗu tare da gaskiya sai ta rikice wa yashtabihu al batilu ma'aha bil kuma ita ma eh, ƙaryar sai ta kama da gaskiya in tana in shubuha ta lullube ta an gane insha Allah fa yusbihu al amru ghayra wadihin biha sai ya zama biha da ita shubuha al'amuru sai lamari ya zama gaira wazihin ba bayyananne ba wala shakka babu makawa ko babu kokonto kai babu kokonto babu tantama anna izalata shubuhati cewa gusar da shubuhohi wa kashfaha da kuma yaɗe su da yaye su da kwaranye su min usuli hadaddi yana daga cikin ginshiƙan da aka gina wannan addini a kansu ma'ana ba abun wasa ba ne. asali ne a addini lalle a yaye wa mutane shubuha idan mutane sun tsammaci wani abu addini ne suna tafiya a kansa ba su san cewa ba addini ba ne to wajibin malamai ne su zo su bayyana mutane ya jama'a a ji tsoron allah a yi haƙuri duk da an saba da wannan abu an daɗe an tashi ana yin sa to a yi haƙuri ba shine addinin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba sai a maida mutane a nuna musu abin da ke shine na gaskiya kuma abin da ya rikice aka kasa gane shi to wajibin malamai ne su bayyana ba abu ne da za a ce in ka ga dama ka yi ba a'a tilas ne malamin da ya sani sai ya bayanin wannan gaskiyar shine aikin manzanni shine aikin malamai me yasa malamai aka kira su warathatul anbiya saboda aikin annabawa suke don haka ashe kenan ba zama kawai bane a gaban malamai wajibi a tashi a ilmantar a yi nasiha a shiga lungu a fito a yi wa'azi a nusar da mutane a gaya musu cewa abu kaza fa ba daidai bane abu kaza shine daidai gwargwadon ka'idojin irin wannan aiki da kuma yadda malamai suka koyar da mu a kansa sai ce wa kashfa min usuli min usuli hadha din li anna Allah jalla wa domin ko Allah subhanahu radda alal mushirikin." Ah, wani mun taɓa wannan nan wani lokaci na gaya mana wannan cewa wani lokaci za ka ji wasu suna cewa wai ku ina ruwanku da addinin wasu ne ko kowa a bashi man yayi abin da ba dai gun Allah za a je bashi Allah ya akar makallahu taimako ake yawa ana taimakawa mutane ne ran da mutum zai je gaban ubangiji ya zama sai a ranar zai fahimci akan barna ya rayu a duniya ranar ba damar dawowa a gyara amfanin a gaya masa a duniyan ba zaginsa ba ne ba cin mutunci ba ne ba nuna bai iya ba ne taimaka masa ne a nuna masa a ce bawan allah wannan abin fa da kuke yi ba daidai ba ne ga na daidai din a koma na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan ai ba cin mutunci ba ne ko ba taimako ba ne taimako ne kuma shi yasa ake son dama ai shi mai wa'azi ya siffatu da wata sifa ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam siffar rahama ana yin wannan wa'azin ne da ilmantarwar domin tausayin al'umma domin in ba a yi ba za a bar mutane cikin halaka kuma da siffa ta tausayi za ka yi ba da siffa ta cin mutunci ba kai ma ba ka yana yi don ƙura ba ne ko don nuna bajinta ko don nuna ka haddace ka za a'a taimako ne ka taimaki mutane ka nuna musu wannan hanya ba daidai ba ce ga hanyar daidai ita ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa sai ku ga a rayuwa ta manzo Allah sallallahu muka ɗauko faifanta da zamu kawo ta mu <clears throat> duba yanzu a cikin tunaninmu a kwakwalenmu duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mutane za ga mu'amalarsa ta tausayi shi duk abin da zai bayyana in dai har aka fahimci gaskiyar nan to shikenan komai ya zama abin nan sabon fefe kawai za a buɗe shi yasa ya zo da mutane duk mutumin da ya kaza kayi kisa da kayi sata da kayi zina kayi waye kayi waye da musulunci ya zo sai sai me Al'islamu ya jibbu ma qablahu musulunci yana yanke shine jibbu daga jabba ma'ana qata'a ya qata'u ma qablahu haka musulunci yake musulunci yana yanke duk abin da ya zo kafinsa. duk abin da ya zo kafinsa an manta ka zama sabon mutum yanzu Wani ba tausayi ba ne? to da an barka baka san wannan ba sai ka je ka mutu akan wancan me zai faru za a haɗa maka ruɗanin da da ruɗanin yanzu duk ai ma azaba a kansa. kaga ashe taimakon mutum ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama kuma akan wani me yake masa sai kaga halinsa na hakuri ya bayyana mutanen makka rasa da suka yi azabtar da shi da suka yi lokacin da aka yi fatuhu makka da ya zo tara su aka ce duk su taru a gidan abu sufiya da suka taru da ya zo me ya tambaye su yace ce me kuke tsammanin zan muku suka ce akhun karimun wabnu akhin karimin ai mun san ka kai mutum ne dan uwa ne wanda yake mai karimci kuma dan dan uwa mai karimci duk sun sa ran zai umarni a yayyanke su a kashe su sai ce in izhabu wa antum mutlaqa ku tafi kun zama intattu suka rasa ma me za su wasu hakuka suka yi suka bude baki kawai sai faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sun yadda da ita to manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shiryar da mutane ba san a kashe ba ba san a ci mutunci ba ba san a yi zagi ba daga ana karɓar addini shikenan sai sai sai ya saurara shikenan ka zama dan uwa haka Allah madauki ya gaya masa fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata mene fa ikhwanukum fid din duk abin da aka yi a baya sai a manta shi qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa haka duk Allah ke faɗi da haka asalin dalilin ilmantarwa da wa'azi ya uwa ba cin mutunci bane ba dan ai zagi bane ba dan a nuna wani malami bai iya ba a'a a nuna cewa gafa addinin gaskiya a yi haƙuri a bar wanda ba na gaskiya ba a dawo kansa kuma duk mutumin da ya mutu ya je gaban allah subhanahu wa ta'ala za a duba akan me ya mutu ne in ya mutu a kan abin da ba gaskiya ba fa allah ba ruwansa azabtar da shi zai yi musamman hujja ta zo masa mun fahimci wannan ashe kenan wajibi ne malamai su tashi tsaye su ilmantar da mutane kuma su taimaka musu su yaye musu wannan wato bala'i yadda abubuwa suka rikice musu to malamai su bayyana musu a cikin alkur'ani mun gani allah subhanahu ta'ala yana mai da raddi ga mushrikai ashe idan da ana cewa a bar kowa ya abin da ya ga dama ne to da allah bai gaya mana waɗannan abubuwa ba wa qala kafaru kaza da kaza wuri wuri kaza a ga wa wannan muqabilan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithun laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko sai qulu sai qulu sufaha'u waɗannan abubuwa sai qulu alladhina kafaru sai qulu alladhina ashraku ga wurare sai a ce sun kaza sun kaza kuma Allah ce bal ba haka bane kaza ne to idan dai har a kyala mutum akan addininsa kowa ya abin da ya ga dama ashe da Allah bai gaya mana waɗannan abubuwan ba kun gane wannan zancen don haka a cikin alkur'ani Allah ya mai da raddi ga mushrikai Allah swt ta'ala ya ce fil qur'ani a cikin alkur'ani wa dhahaba wa dahaba mai kuma bata ne an ce da haba abu ya tafi a bata shi ya zama cewa babu shi mm. wa dahaba shubuhatihim wa aqwalahum ya zai kuma ya lalata shubuhohinsu da maganganunsu ƙala jalla wa ala allah maɗaukaki yana cewa wallazina yuhajjuna fillah waɗanda suke jayayya suke husuma fi dinillahi shine ma'anan fillahi ma'ana fi dinillahi fi sha'anillahi waɗanda suka kafa husuma su ta jayayya akan addinin Allah su ta musu min ba'di mastujiba lahu ai min ba'di mastajaba nasu li hadha din mun gane shine ma'anan min ba'di mastujiba lahu bayan an amsa wa addinin jama'a sun karɓe shi sun yadda da la'ilaha ilaha illallah sai wasu kuma su zo su yi ta jayayya akan wannan abu kamar Allah madauki yana magana akan halin da muke ciki ko mutane sun karbi la ilaha illallah sun karbi addini sai wasu su zo su yi ta jayayya su ce a'a ba haka bane ai kaza shine kaza ai kaza shine kaza to waɗanda suka yi wannan ya siffa su take Allah ya ce hujjatuhum dahibatun hujjasu batacciya ce mai tafiya ce ba tabbatacciya ba ce shine mana dahabu. inda rabbihim a wurin ubangijinsu sannan ce wa alaihim ghadabu akwai fushin Allah a kansu. to yanzu kun ga Allah ne yake mai da raddi akan mushirikai da suke likita wa mutane addinin bayan mutane sun karba addinin za su ce da Allah ku rabu da su wannan ba sa girmama iyaye wannan ba sa son annabi waɗannan ba sa son waliyai waɗannan za su raba ku da iyayenku da kakanninku waɗannan za su yi kaza za su yi kaza ba irin magana da ake faɗa ba kenan to masu irin wannan hujjatuhum dahidatu shi ne abin da alamun ke faɗi nafsin abin da ake yi a zamanin yanzu a irin wannan a kore mutane daga fahimtar gaskiya irinsa ainihi aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ba shi ake gaya wa mutane ba in sun zo maka a ce kar ku saurare shi kar ku saurare shi saboda in dai har ka saurare shi to zai bata ma tunani zai saka kaza zai saka kaza zai saka kaza to irin wannan abun masu wannan abun sune masu kawo hujja masu wa muhajjati fi dinillahi su kawo jayayya da husuma a addinin Allah sai ce wa kullu man yujadilu bil batili duk mutumin da yake jayayya bisa barna dan ya ba wa ƙarya wurin zama ta zauna ta rashe lahu hujjatun yana da hujja walahu ilmu yana kuma da ilimi lakin sai dai hujjatuhu hiba sai dai hujjan nan tasa rugudajjiya ce batacciya ce ba mai zama ba ce ba ta da gindin zama me malamin yake so ku gane duk mutumin da kaji yana magana a kan addini yana bata sunna yana bata musulunci zaka ga galibi dama ba jahili ba ne ko yana ƙoƙarin ya ce yana da hujja kuma yana da wani ilimi gwargwadon hali amma ilimin nasa akwai kuskure a ciki akwai rashin fahimta hujjojin nasa kuma ba miƙaƙƙu ba ne in aka kwatanta su da gaskiya gaskiya za ta zungure su su faɗi mun fahimci wani abu to shi abin da ke nufi kuma Allah madauki faɗa mana a wannan aya sai ce wa kaunul hujjati tudhabu tudhabu kasancewar hujja za a bata ta yace hada aslun fi izalati shubhati fi dini wannan asali ne shi ma wajen a gusar da shubuha a addini malamin wani bincike ko wace wani wata nazara yayi daƙiƙa a wannan aya ɗin. tunda Allah madauki ce masu jayayya a harkar addini sai ya ce hujjatuhum dahiba ai kaga baka buƙatar ka samu hujja akan cewa suna da hujja akwai hujja da suka makalkalewa suke amfani da ita to amma Allah ya siffanta su ya siffanta ta ita wannan hujja ta su da cewa hujja ce ba ta ciya ba ta da gindin zama ba ta da karfi mun fahimci zancen abin farko da za mu fahimta ashe ba gaba ɗaya jahili ne kwata-kwata ba ashe ba rashin hujja ne gaba ɗaya ba a akwai hujja amma hujjar ba mai amfani ba Allah sa kun gane to tun da ku hujja ana ruguza ta to wannan ya nuna mana asali ne aikin malamai ne su ruguza hujjoji an gane zancen to shi da abin da ke nufi sai ce wa kaunar hujjati hagu. kasancewar hujja ana bata ta haza asalin fi shubu hati asali ne wannan a bangaren gusar da shubu da abin nan fiddini a addini fa izalatu hai don haka gusar da shubuhohi allati shabbaha biha ada millati wa ada uddini waɗanda shubuhohin da maƙiya hanya ta daidai maƙiya addini suka fito da su suka shabbaha suka rikitar da mutane da su to gusar da shi fardun farilla ce min alfurudi fi hadhihi shari'ati daga cikin farillai a wannan shari'a din wajibi ne akan malamai su ɗauki nauyin yayewa mutane duk abin da aka lullube ƙarya da shi domin ta kama da gaskiya wa wajibun min alwajibat wajibi ne kuma ɗaya daga cikin wajiban addini labudda an yujada man yaqumu bihi tilas ne a samu mutumin da zai tsayu da wannan abun ya rika yi wa illa in ba a ba kuwa lal tabasal batilu bil haƙƙi. to lalle gaskiya ai ƙarya za ta rikice ta yi kama da gaskiya wa sara hada wannan kuma zai zama yushbihu hada yayi kama da wannan ƙarya ma'ana ta yi kama da gaskiya wa dallan nasu kuma mutane su bata kai kuwa mai da'awa mai wa'azi mai ilmantarwa babban aikinka shine tausayin al'umma da son su tsira ba son su halaka ba duk mutumin da yake son mutane su tsira kar su halaka kuwa wajibin sa ne a ashe kenan ya tashi ya wannan aiki na ilmantar da mutane wa qad zakara imamu hadhihi da'wati fi masail kitab at-tauhid ah, shugaban wannan da'awa yana nufin da'awan nan ta wannan zamani ta kiran mutane a koma zuwa ga addinin zamanin farko shine da'awar muhammad bin abdulwahab wannan tajdidi dai ya ambata fi masa'ili kitabit tauhidi a matsalolin kitabit tauhidi ma'ana abin da yake cewa fihi masail din yawa hina ma araba yayin da ya bijiro li hadithi irsali mu'adh bin jabal ila al-yaman da ya kawo ya kawo hadithin mu'adh bin jabal ko da tura shi zuwa yaman ƙala lahu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi innaka ta'ti qauman min ahli kitabin zaka je wurin mutane ne waɗanda suke ma'abuta littafi mun yi magana akan wannan domin yahuda yahudawa da nasara akwai su a yaman a lokacin nan bayan korar da suka samu a shekara ta saba'in daga filistin ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi to tun da haka ne shine ma'ana wannan fa'un din ko innaka ta'ati qauman min ahli kitabi kai fa zaka je ne gun mutanen da suke ahli kitabi ne yahudawa ne da kiristoci fa tunda haka ne shine ma'anar wannan fa'o liyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah ka kira su zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kuma cewa annabi muhammad manzo ne na Allah sallallahu sai ce fa inhum ata'uka lidhalika in suka yi da'a gare ka a cikin wannan suka yadda da hakan suka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa to ka ilmantar da su ka gaya musu alhadith ma'ana har zuwa ƙarshen hadithi fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi fi yau fi kulli yawmin wa fa inhum ata'uka lidhalik fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan ko yawa tu'khadhu amin khamsu salawat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim har zuwa ƙarshen hadisi to ai kun ga abinda malam muhammad bin abdulwahab ya hango in kun koma cikin kitabu tauhid a cikin masail ɗinsa shine nan malam salih ali shi ke so ku tuno cewa da ya zo wannan wuri qala fil masaili dangane da masail din nan da ya zo qal abin nan fihi masail abin da ya faɗa ya faɗi wani abu wanda ma hasiluhu wannan uslubi ne na malamai in suna so su kawo magana da ma'anarta ba da lafazinta ba kuma a dunkulanta ba a bajanta ba sai su ce ƙala ma hasiluhu mai ma'anan wannan ƙala ya faɗi ma abinda wannan maɗin duk da mabniya ce amma kuma fi mahalli nasbin ita ce maf'ulun bihi ma hasiluhu a dunkulansa abinda za mu gaya maka shine kaza mun gane abin yawwa qala ma hasiluhu abin ya faɗi abinda a dunkulansa shine ko ma'anarsa shine fi hadha raddu shubahi anid ai ya faɗi wannan ko a cikin masail ka koma kitabud da za gani ya faɗi cewa a wannan magana da annabi sallallahu alaihi yake gaya wa mu'azu za mu fahimci raddu shubahi aniddin kawar da shubuhohi da mai da raddi dangane da shubuhohi da aka lulluɓa su da addini li'annahu mahada lahu alaihi salatu wassalam domin ko manzo Allah sallallahu alaihi sai da ya masa shimfiɗa bi qaulihi da yake cewa innaka ta'ati qauman min ahli kitabi kai gun ahli kitabi zaka je wa kaunuhum min ahli kitabi kasance wasu daga ahlul kitab yahuda ne da nasara hadha ya'ni an yasta'idda li munazaratihim kamar yana gaya masa ne to kai shiri zaka tattauna da su za in kai magana ba lalle su karba karan farko ba za su ja da kai shi wannan shine fa'idar fadin fa in hum ata'uka lidhalik hadhihi ishara ila annahum qad la yuti'unaka ma'ana yana isharar cewa kila ashe ba za su yi da'a ba to in sun yi da'a ko in suka yi da'a ga wannan to ka je wancan in suka yi da'a ga wannan ka je wancan ma'ana kenan in ba su yi ba suka ja kana da damar ka tattauna da su kuma ka yaye shubuha kun fahimci malam muhammad bin abdullahi Allah ya bashi fahimta hmm? daga wannan maganar fa ya gano cewa ashe ana raddin shubuha kawai wannan magana cewa in sun yi kaza kai musu kaza wannan ya nuna ashe kenan za a tattauna in ku za a tattauna ana tattaunawa ne domin a kawar da shubuha da rikici za su ce a mu ba za mu ba ai addinin mu ya zo da kaza ai addinin mu sai a ce musu a'a ai yanzu wannan addini addini ne da aka aiko annabin karshe da shi in dai har kun yarda da naku annabin to naku annabin ya ce ku yi da'a daga wannan annabin. ba an kusa da shubuha ba to shine abin da ke nufi hmm. sai ce yasta'idda limunadharatihim walil hijaji ma'ahu ya kuma yi jayayya da su thumma qala sannan yace fa inhum ata'uka lidhalika fa inhum ata'u lidhalika duk dai akwai riwaya fa nafhamu min qawlihi daga nan zamu fahimci daga fadin sa da yace ata'u lidhalika in sun jawo zuwa ga wannan annahu sayakunu bainahu wa bainahum hijajun wa niqashun wa akhdhun wa raddun idan wannan ya nuna cewa ashe za a samu hijaj jayayya wa niqash da tattaunawa wa akhdhun wa raddun da karba da mayarwa shine dai tattaunawa kamar da bahaushe ke cewa musayan yawo wal izali amma to mu je mu kyala wannan lokacin mu ya wal izalati shubahi kuma domin gusar da shubuha allati qad takunu indahum fi radd tauhidi wadda za ta iya zama tare da su wajen kasu karbi tauhidi wa radd risalati nabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ki karbar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qawluhu da fadin sa da fa in hum ata'u lidhalika in suka karbi haka fihi radd shubahi wannan ya nuna mana akwai raddi na shubuha wa annaha min wadha'ifil ulama'i wad du'ati wani ya nuna mana kuma tana cikin aikin malamai da kuma masu wa'azi masu ilmantarwa masu da'awa sun makala sannan ce fa an hum to in sun jawo zuwa ga wannan ka ilmantar da su anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa walaila. ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a wuni da dare fa in a ata'u lidhalika in sun karbi wannan yace wa hada kulluhu dalilin ala ma wannan duka dalili ne akan wannan ashe nuna mana abin da yake cikin wannan yana nuna mana cewa kila in an ce su bi ba za su bi ba in ko ba su bi ba me za su yi hujja za su kawo in sun kawo hujja me za a yi da ita bata ta za a yi ko saboda ba gaskiya ba ce wannan bata hujjar wani idan ya kawo don ya kare abin da yake kai wanda ba daidai ba shi ake ce ma gusar da shubuha wannan shine kashfu ce yace wal maqsudu anna izalata shubuhi abin da nake nufi ku gane shine cewa gusar da shubuhohi an dini daga addini farzun min al-fara'idi farilla ce daga cikin farillu qama bihi ahlul ilmi malamai ma'abuta ilimi <clears throat> sun tsayu da wannan sun aikata wa sunnifat fihi almusannafatu kuma an rubuta littattafai akan haka fil quruni lati sha'a fiha at-tasnifu a cikin karnonin da rubuce-rubuce suka yadu a ciki fil qur'a fil qarni thani a karni na biyu wa thalith da kuma karni na uku wa ma ba'dahu da kuma dai bayansa ila zamanina hadha har zuwa wannan zamanin namu kada mutum ya ce dan me za a yi ta raddi raddi an dade ana yinsa tun karni na biyu malamai suka rubuta littafai ar-raddu ala al jahmiya ar-raddu ala al-mantiqiyyin ar-raddu ala ar-raddu ala ar-raddu ala duk wannan na menene domin bayanin a cewa hanyar da ba daidai ba lalle <clears throat> a gaya wa mutane cewa ba daidai ba ce a dawo da su kan abin da yake ne daidai to sai mu tsaya anan saboda lokaci ya riga ya kore kat babu wani abu da za a iya karasawa muna fata Allah mu dauki ya ƙara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا